magajin wilberforce shiri na biyar masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wannan littafi magajin wilberforce littafi na ɗaya wanda dr abdullahi ibrahim muhammad ya rubuta ne kuma muhammad umar kai gama nake karanto muku a wancan shirin da ya gabata idan dai ba ku manta ba mun ba armat inda yake cewa lalle ba da karfin izza lalle ya kamata na ƙara rage dantse don idan ba haka ba babu inda zan je a cikin duniyar da mutane irin su baya jidda suka rayu to waɗannan su ne kalaman da arma da yake ta faɗa cikin zuciyarsa a yayin da ya suma a bakin kofar wannan gari mai ban al'ajabi nan muka dakata kuma za mu ci gaba babban abin da armad bai sani ba shine wannan murya da ya ji ta kasance kullum sai ta maimaita sa irin abin da ya ji tana faɗa sau 99 wata taɓa fashin yin hakan ba sannan kuma babu wani mahaloki da ya taɓa shiga cikin wannan garin tun bayan da muryar ta fara maganar sama da shekaru dubu kenan sai Ahmad a daidai wannan lokaci Ahmad yana kwance a sume bai san inda kansa yake ba sannan kuma ba shi da masaniyar cewa duk sanda wannan murya ta gama maganarta ga baki ɗayan iskar wannan gari kama take da wuta ba dan komai ba sai dan tsananin karfin izzar da ke kunshe cikin muryar kuma hata a wannan lokaci abin da ya afku kenan daukewar murya ke da wuya ga baki ɗayan ilahirin iskar da ke cikin garin ta fara ɗaukan zafi sai dai kuma a daidai wannan lokaci ne wasu tafka tafkan jajayen kunamai masu kawawo irin na mutane wanda a tsaye sun kai girman ƙananan giwaye suka bayyana a daidai inda armada yake kana ganin su za ka tabbatar da cewa a matukar fusace suke saboda yanayin yadda suke kallon armad wanda ke kwanta a sume bai ma san abin da ke faruwa ba waɗannan kunami guda biyu ba wasu bane illa masu tsaron wannan gari kasancewar a daidai lokacin da Ahmad ya shigo garin suka ji shigowarsa to amma saboda wasu dalilai ba su bayyana ba sai dai su ma a wannan lokaci ne suka rikide zuwa siffan mutane sanye da tufafi irin na cancan mutan da launin ja da rotsi-rotsi sannan kuma da irin hulan nan mai lankwasa da tsaffin da suke sawa na hannun dama ya dubi na hagun tsawon yan daƙiƙo kafin daga bisani ya fara magana a nutse da cewa ba fos ne kuma ko ba don komai ba saboda alakar da ke tsakanin shugaba amrai kugu da wilberforce na shida bai kamata mu halaka shi ba yana zuwa na azancen sa ya shiru tare da ci gaba da duban dan uwan nasa kamar yana jira ya ji me zai ce shi ko babu abin da ya illa sun kuyawa ya kuma dangwale jinin da ke malala a gaban farari ga armat wanda ya kura masa ido tsawon daƙiƙo kusan talatin kamar wanda yake karanta wani haɗaɗɗen littafin da baya son ɗauki ido can daga bisani ya dago kai ya dubi wannan dan uwa nasa da ya magana da fara tare da cewa abin da ka faɗa gaskiya ne to amma kuma bai kamace mu ba mu tseratar da shi yana gama faɗa haka ya miƙe inda dukkaninsu suka kaɗa kai alamun amincewa kafin daga bisani su bace bat babu su babu su sai dai kuma a daidai wannan lokaci tunuta ta fara tashi a cikin wannan gari kuma duk wani abu da zaka iya gani wutan nan ba ta barinsa ba jima kayan jikin armat suka fara ci da wuta kankace mai wannan tuni fatar jikinsa ma ta fara kama ana cikin haka sai kawai wannan takarda da ke cikin aljihun armat ta bada wata 'yar karamar kara mai kama da an fasa tulu inda ita ma ta fara ci da wuta kuma kankace mai wannan tuni ta kone armat na kwance a sume sannan kuma ga jikinsa ya fara ci da wuta sannan kuma ga takardar da ke kunshe da dalasuman nan da za su fitar da shi daga cikin wannan duniya su kai shi zuwa doron ƙasa ta hudu inda yake sa ran fara neman turfifakta ta kone lalle da idan sa biyu da ana tambayar sa zai yarda da cewa yana cikin mafi munin halin da zai iya samun kansa ciki a wannan lokaci sai dai kuma daidai wannan lokaci ne da Armand ke kunta a sume a can wani bangare na duniya wani katotan lambu ne wanda idan ka kiyasta girman sa sai kaga shi kada ya kai kimanin girman wasu kauyukan wasu irin dogayen bishiyoyi ne na kasaita da isa da alfarma masu falafalan ganyayyaki yawanci masu launin kore yalo da ja suka kewaye dukkan wannan lambu daga cikinsa kuma ƙananan bishiyoyi ne a jajjera a layi-layi sahu-sahu babu komai akan waɗannan bishiyoyi banda 'ya'yan itatuwa kala-kala masu yawan gaske waɗanda tsabagen yawansu da dama daga cikinsu ma idan bil adama bai taɓa gani ba sannan kuma a tsakanin waɗannan bishiyoyi da ke jira akwai wasu ƙoramai suna kwaranya masu ɗauke da wani tataccen ruwa gare-gare wanda saboda kyawunsa kai ka ce ba daga duniyan nan yake ba dukkanin waɗannan abubuwa su ne suka sa tun daga nisan sama da tafiyar kwana ɗaya da wuni mutum zai iya fara jin ƙanshi mai sanya rai yana tashi daga cikin wannan lambu sai dai kuma zahirin gaskiya duk wannan ba shi ne abin da ya sa wannan lambu ya zama na musamman ba abin kwa da ya sa hakan ba wani abu ba ne illa wani ɗan ƙaramin gida da ke a tsakiyar wannan lambu wanda yake ta bada wani irin haske mai tsananin kawa da kyawun tsari wanda ba zai taɓa musurtuwa ɗaiɗai da ɗaiɗai ba kuma wani babban abin mamaki shine babu alamun wata fitila wadda za a ce ita ke bada wannan haske a'a sai dai kawai hasken na bulluwa ne daga cikin wannan gidan a cikin wannan gida kuwa akwai wani ɗaki wanda shi ma a tsakiyar gidan yake kuma abin mamaki dukkan wannan haske da wannan gida yake bayarwa hasalinsa daga wannan ɗaki ke fitowa a daidai wannan lokaci wasu mutum biyu ne a tsakiyar wannan ɗaki akan wani gadon alfarma da aka yi wa alo da fata fararen aljanu waɗannan mutum biyu ba wasu bane illa wata budurwa da kuma wata dattijuwa wadda ba dan kayan da ke jikinsu ba sun bambanta idan ka kalle su ta baya sai ka ce ma ya da uwa ne saboda dukkanin jikinsu haske yake amma ina kallo ɗaya kacal za kai ka tabbatar cewa lallai ratar da ke tsakaninsu irin wadda ke tsakanin sarauniya da kuyangata ce domin ku bisa kololuwan mamaki duk wannan haske da ke tashi wanda ya mamaye mutanen biyu da kuma gidan baki daya sannan kuma har yake fita waje yana haskaka wannan lambu baki ɗayansa daga jikin wannan budurwa yake tashi tun daga baya idan ka dubi wannan budurwa za ka ji wani tsananin kwarjini irin na manyan sarakunan farko na tashi daga jikinta wanda shi kaɗai zai iya sa maka tsananin firgici da tunanin wacece wannan budurwa amma kuma wani karin abin mamaki shine hatta wannan dattijuwar da ke kama da kuyangar wannan budurwa izzata ta kai mataki na 342 wanda hakan zai ƙara nuna ma girma da falala wannan budurwa a daidai wannan lokaci wannan dattijuwa ta gyada kai alamun amincewa kai da ka gani ka san cewa ba su daɗe da gama tattauna wani abu mai matukar muhimmanci ba sannan kuma ta tashi daga inda take tana ba jikin bangon ɗakin da wannan budurwa take fuskanta inda ta tsaya ta kira sunan wani talasmi hai haka fadar wannan lazimi ke da wuya kawai sai wannan bango ya fara haske inda kanka ce me wannan wata yar kofa ta bayyana jikin bangon cikin sauri wannan dattijuwa ta juyo ta dubi wannan budurwa tare da cewa gimbiya ta lokaci yayi wannan ne gwaji na 31 wanda kuma kamar yadda muka yanke shawara yanzu shine gwaji na karshe inda dai ba a samu nasara a wannan karan ba to dole mu bi umarnin shugaba bi hanzin mu koma gida kafin ta gama rufe bakinta tuni wannan budurwa wadda ba iya tantance launin kayan jikinta da kamanninta kwata-kwata ba don komai ba saboda tsananin haske mai kashe ido da ke tashi daga jikinta ta tashi tsaye game da duban wannan dattijuwa tare da gyaɗa kai kafin daga bisani ta shige cikin wannan kofa tana shiga kofa ta bace bat a lokacin da ita kuma wannan dattijuwa ta yi ajiye zuciya tare da cewa sa'a tana tare da ke gimbiya nostalgia nara bayan kwana hudu da shiga wannan budurwa cikin wannan kofa a zauna a bakin wani kogi mai dauke da bakin ruwa ita ce inda take zaune cikin nutsuwa ta lankwashe kanta a kafa akan wannan katoton kogi tana nazari nazarin da take na wannan ruwa ne wanda gaba ɗayan su baki ne bakin ma baki kirin abin al'ajabi a gefen ta kuma wani sauri ne kwance asuma dukkan kayan jikinsa sun yi daga-daga ta yadda sama da rabin jikinsa a fili yake a bayyane fatarsa ta ne sannan kuma duk jikinsa ƙasa ce da kuma datti ko ina ka kalla sannan kuma bisa mamaki akwai wani farin haske mai siffar maciji yana ta kewaye jikin wannan saurayi wanda ke kwanta a gefe bai san inda kansa yake ba sai dai kuma duk da wannan hali da wannan saurayi yake ciki akwai wani jan kyalle a ɗaura a goshinsa wanda babu alamun konewa a tattare da shi ko kaɗan hasalima ko da tuba ba jikinsa tamkar daga baya aka ɗaura masa shi idan ka lura da wannan sauri sosai zaka ga ba wani bane illa Ahmad Wilberforce a kwana a tashi Ahmad na kwance a suma a gefen wannan budurwa har tsawon kwanaki uku ita ma tana zaune tana nazarin wannan bakin ruwa ko motsi ba ta yi tsawon wannan kwanaki sai a ƙarshen wannan rana wannan budurwa ta ɗauke idanta daga kan wannan bakin ruwa ta kuma juyo ta kalli Ahmad da dara kyawawan idanuwanta wannan budurwa ta kasance tana da matuƙar kyawun gaske ta yadda lokaci ɗaya za ta sa duk wanda ya kalle ta cikin zulumi da tunani anya ku ya taɓa ganin mai kyawanta a kaf a tsawon rayuwarsa da mafarke-mafarkensa da labaran da ya taɓa karantawa da kuma kokonto anya mutum yake gani kuwa to kamar da ira jikinta tsayin kafarta ya dace matuƙa da fatinta lamarin da ke bayar da fasalin tsananin cikar kyawun dare idanuwanta dara-dara ne wanda farin cikinsu fari ne fat kuma bakin cikinsu baki ne wulin sannan kuma ga hanci wanda tsawonsa ya dace da girman fuskarta tana da yawan gira wadda take a saice daidai da daidai a saman idanunta duk da cewa tsawon bakin gashinta ya kai har gadon bayanta amma wannan ba wani abu bane da Ahmad bai saba gani a kasar da ya baro ba amma babban abin da zai bashi mamaki da zai farka shine ganin yadda wannan gashi yake kyalle na sheki ta yadda idan ka kura masa ido za ka iya faɗawa wasu tunane-tunane da wasu dace ba tun kafin ta yi murmushi akwai alamun dimple da ke bayyana akan madaidaicin kuncinta idan ka haɗa cikakken kyawun dare da kololuwar kyawun fuska da wannan budurwa ke da shi sannan kuma ga yanayin yarinta da ke tashi daga ilahirin jikinta sai ka ga cewa lalle samun wadda ta kai ta kyawu abu ne da zai matuƙar wahala gaske ko da tsakanin mafi kyawun fararen aljanu da mutanen farko kai lalle babu wata tantama idan ka ce kasancewar wannan budurwa a wajen da take yi matukar ƙara wajen kyau tamkar kyawun surata yana shafar shi kansa muhallin da take musamman duba ga irin hasken da jikinta yake bayarwa yana ƙara bakin wannan kogi kawa bayan ta juya ga Ahmad ta daga hannunta na dama inda ta dora shi a kirjinsa abin mamaki hakan na faruwa nan take gaba ke ɗayan ciwukan da ke jikin Ahmad suka fara warkewa kankace mai wannan tunda sun gama haɗewa jikinsa ya koma kamar ba a taɓa jin rauni ba a kansa sai dai kuma abin mamaki a lokacin gaba ɗaya hasken da ke jikin wannan budurwa a lokaci guda ya zuƙe ragu sosai ta yadda kallo ɗaya za ka mata kasancewa warkar da ciwukan armad da ta yi armad yana da jiki mai tsauri tana ɗauke hannunta ta fara haƙi tana nishi irin wanda ya dace da ma'abota ƙololo kyawun sura da ruhi na ɗan tsawon lokaci kafin daga bisani ta da haicinta inda ta fito da wata takarda daga cikin rigarta ta kuma sawa Ahmad a cikin ragowar fatattukun kayansa haka na faruwa ta miƙe inda ta yi wannan baƙin ruwa kallon ƙarshe sannan ta juya ta ba Ahmad a kwanta inda yake kuma kanka ce me wannan wannan kyakkyawar sura ta ɓace daga wannan waje to a ƙarshen wannan ranan ne shi ma ya farka wani yanayi na kasala abin da ya fara bashi mamaki shine ya tabbatar da cewa cikin wannan gari ya faɗi ya bayan ya ji wannan murya amma kuma gashi na a kwance a gefen wani kogi sannan kuma ga kayan zana kwakkone alamun tabbas wuta ce ta kona su amma kuma shi babu ko rauni ɗaya a jikinsa yana ganin haka abu na farko da ya fara faɗo masa shi ne wannan takarda wanda ya san cewa ita ce manuniyar hanya a wajensa in dai yana so ya fita daga cikin wannan duniya lafiya saboda haka cikin sauri ya mika hannunsa cikin aljihun sa duk da ya san ba na ya sa ta ba to amma kamar yadda ya gani shi shi kaɗai ne aljihun da ya rage a jikinsa sai dai kuma bisa mamaki sai ji takarda ciki yana fito da ita mamaki ya ƙara kama shi bayan da ya fara ganin canje-canje a jikinta lamarin da ya tabbatar masa cewa ba waccan takarda ba ce domin a ƙasan wannan takarda har da rubutu an sa gimbiya nostalgia nara an kuma sa hannu daga can kasa abubuwan da duk babu su a waccan takardar da armad ya sani cikin mamaki ya fara tunanin me ya faru bayan ya suma amma yana da yadda ya kokari baya iya tunano komai sai dai kawai abu ɗaya da yake iya hasashe shine cewa lalle ce tassa akai daga cikin wancan garin da ya suma ciki kuma ga dukkan alamu waɗanda suka ceto shi sun san muhimmancin waccan takarda wanda hakan ya sa da suka ga tasu taƙo ne suka canja masa wata to amma zuwa ne ne suka cece ni wannan ita ce tambayar da yake cewa kansa kuma ba shi da amsa illa abu ɗaya wato sunan Gimbiya Nostalgia Nara wanda ya gani a jikin takardar sunan da ba shi da masaniyar ko nawaye armat ba shi da masaniyar cewa ga wadda ta cito shi sannan kuma a wannan lokacin za a iya cewa kusan duk su biyun ba su da masaniyar cewa wannan shine abu na farko da zai haɗa su a wani irin tarihi da ba za a taba manta da shi ba sai dai kuma ba juma'a arba da yanke shawarar lokaci ya da ya kamata ya fita daga cikin wannan duniya zuwa doron ƙasa ta hudu inda yanke shawarar zai fara neman turful fakta daga nan saboda haka nan take dai tunanin gimbiya nostalgia nara a gefe ya kuma dubi takardar da ke hannunsa inda ya fara karanto wasu dalasmai daga ciki yana gama ambatan su ba daɗewa fara hango na ɗan karamin kwale-kwale yana isowa inda yake yana zuwa bai wata wata ya dare kai sannan ya ƙara karanta wasu dalasman inda ya sa wannan jirgi ya fara tafiya zuwa gabas maso kudu akan wannan bakin kogi har ma da ya fuskanci gaban kwale nan yana ta mika ido amma ina har gari ya waye rana ta je tsakiya bai ga komai ba lamarin da yasa yanke shawarar ɗarin tsakaɗan kafin ya isa inda ya nemi waje ya kwanta hannunsa akan takobansa a lokacin da ya tashi bai ga rana a sama ba hasali yana kallon gabas ya ga alamun ɗagowa rana lamarin da yasa ya san lalle safiya ce abin da ke nuna cewa ya kwana ya kuma waye gari yana bacci ya yi mamakin yadda ya bacci da yawa haka lamarin da yasa ya fara ƙoƙarin tuno lokaci na ƙarshe da ya kwanta ya bacci haka ya kuma tuno cewa ai tun sanda aka kwankwasa masa kofa aka ce ga mahaifiyarsa ta dawo daga yaƙi amma bata san inda kanta yake ba a <laughs> aje zuciya kawai yayi ya kuma ƙara ji a ransa cewa lalle yana so ya sauri ya nemo wannan mutum mai suna Trevor fakta ko ya koma gida ya ga mahaifiyarsa amma yana cikin wannan tunani ne ga wani abu wannan ko ba komai bane illa sararin samaniya wannan waje a iya sanin sa a kullum idan rana ta fito akwai rana ɗaya wadda take tasowa daga gabas ta faɗa yamma sannan sai kuma ɗayar wadda ba ta motsawa tana tsaya tsakiyar sama tak to amma banda a wannan waje inda duk yadda ya duba guda ɗaya tak yake iya gani wadda ke tasowa daga gabas bai san me janyo hakan ba amma babban abin da yake gabansa shine yaushe zai isa bakin gaba a zuciyarsa tun daga san da ya taka kafa ya shiga wannan kofa da abul babara ya buɗe masa yake ta tunanin da me zai fara wannan alƙadari nasa na neman travel factor idan ya isa doron ƙasa ta hudu arban na ta tafiya cikin wannan jirgi babu abin da ke ransa sai sanya isa bakin gaba a rana ta biyar ana cikin tafiya yunwa ta tayan masa inda ya rasa yadda zai yi kawai sai ya rufe ido ya fara rera waka da mahaifiyarsa take masa sanda bai kai shekaru goma ba idan tana so ya bacci ku haka akai ba jima bacci ya kara dauke shi yana kwance na bacci kwatsam girgiza jirgin da yake ciki ta sa ya farka yana bude ido ya arba da abin da ya na jira wato bakin gaba sai dai kuma ba a yadda ya tsammani ba domin ku abin da ya hango daga nesa shine bangon ruwa wanda kallo ɗaya kawai za ka yi masa kasancewa lalle wannan yana kama da bangon duniya to amma ba wannan ne abin da ya firgita shi ba illa wani katuwatan waje mai kama da wawa keken rami da ke tsakanin wannan bangon da kuma wannan bakin ruwa da jirgin sa yake kai wanda lalle idan za a auna zai kai kimanin faɗin taku dubu da ɗuriya. kuma daga yanayin tafiyar jirgin ya fuskanci cewa ba shi da niyyar tsayawa ko kaɗan hasali ma yana ƙara kusanto wannan rami yana ƙara sauri tamkar dama aikinsa ya jefa armar cikin wannan rami a lokacin da Ahmad ya farka tuni wankin hula kai shi dare saboda bai bi saura taku biyar ba tsakaninsa da wannan rami amma a wannan lokaci saura taku uku kacal tuni Ahmad yake ta tunanin wace hanya zai bi ya tsayar da wannan jirgi amma yana babu wata hanya mai bullewa da ta zo kansa duk tunanin da ya zai ga ba mai bullewa bane saboda babu wani abu mai kama da alamun armad zai iya riƙewa ko kuma danewa wanda zai iya sawa wannan kwale-kwale yake fada wannan rami yana cikin wannan tunani ne ba shiri wannan jirgi nasa ya je bakin wannan rami inda bisa mamaki kawai ya tsaya tak sannan kuma kafin arma da ya karasa ajiye a zuciyar da yi tun wannan kwale-kwale ya daga shi sama inda cikin sauri ya cilla armat cikin wannan wawa keke rami shi kuma ya juya ya koma inda ya fito abu ɗaya da armat yake iya tunawa a lokacin da yake tsaka da fadawa cikin wannan wawa keke rami shine rike takobinsa da yi ya daura ta a cikinsa amma bayan wannan gaba ɗaya hankalinsa shi waye kafin daga bisani ya su me gaba ɗaya to kuma dai me ya faru bayan wannan wanda ba zai iya tuna ba to yana ganin bai halaka shi ba tunda a daidai wannan lokaci ya tsinci kansa a kwance akan tantagariyar ƙasa da kuma ragowar numfashi a jikinsa ga kuma waɗansu abubuwa da ya kasa tantancewa a tsaye a kansa <clears throat> cikin firgici armar da ya ajiye zuciya a cikin ransa bayan da kwatsam abin da ya fado masa a rai cewa ko mutuwa yana daga ido ya arba da waɗannan mutane uku da suka ɗauko shi zauna akan kujerar alfarma da aka yi wa ado da jan dinare inda ya bi su da kallo ɗaya bayan ɗaya yana kwance ba iya motsa komai a jikinsa face idanunsa wanda ya amfani da su wajen ƙura suturar da ke jikin waɗannan mutane kallo dukkaninsa a sanye suke da kayan yaƙi wanda kallo ɗaya ya isa mutum ya san cewa masu tsadar gaske ne kuma na sarauta mafi tsaye a cikin su namiji ne yana tsaye bisa saitin kan armad sai kuma mai biye masa wanda ke tsaye a sa sai kuma macen babban cikin su magidanci ne wanda tabbas zai fi shekaru talatin yana da kira cikakkiya bar dacewa da sadaukai domin tun daga inda armad yake yana iya hangen murɗaɗɗen zubin jikinsa da sa masu faɗin gaske duk da cewa ba shi da tsayi sosai Fuskar sa tana da ɗan tsayi amma saboda faɗinta ba sosai mutum zai iya kula da tsayin ba babu gashi da yawa a fuskarsa face wani ɗan gemu mara tsayi sai kuma mai biye masa wanda a karan farko da armada ya kalle shi ya yanke shawarar cewa kannan wancan zafgegen ne ba don komai ba saboda kama da suke da juna da kwacewa babban ya fi shi girma sosai da sosai amma kana ganin su zaka ga kama su suna sanye da yar shara ta jan alhari ne wadda aka yi wa ado da zinare daga wuya zuwa ƙasa a wannan lokaci ne kuma idanunsa suka kai ga macen da ke gefen su a hankali a hankali ganinsa yana ƙara dawowa waɗannan halittun da ke bisa kansa suna ƙara bayyanuwa sai gano cewa ashe mutane ne ba da ɗaya gano cewa ashe maza ne guda biyu da mace ɗaya wadda ke tsaye a su. mamaki ya cika zuciyar ahmad kuma hankalinsa ya ɗan kwanta lokacin da ya ga macen da ke cikinsu ta tullo masa bututun ruwa amma kafin ma ta ƙaraso wajensa ɗaya daga cikinsu wanda ke tsaye a daman armad ya sa ƙafa ya doke bututun yana mai cewa me amfanin shayar da shi babu wanda ya ce uffan a cikin su akan wannan abu da ya afku kuma akan idan armat wannan mutum ya gabato gare shi da fara ankwa ya daure shi gaba daya sannan suka daure shi akan wani doki karami samfarin akawa sannan kuma suka hau nasu wakan suka nufi gabas lokaci ba lokaci armat zai farka ya ji ba su daina sukwar da suke ba kafin ya ƙara koma bai san tsawon lokacin da suka yi suna tafiya ba abu na gaba da ya gani shine farkawa a cikin wani dan tanti daura a cikin hankwa bayan ya nutsu abin da ya fara lura da shi shine kwata-kwata jikinsa babu alamun ciwo ko kaɗan lamarin da ya bashi mamaki sosai kenan saboda sanda ya fara buɗe idonsa bayan faɗowarsa daga wannan waje baya ko iya motsa jikinsa saboda ciwo yana ɗora idonsa a kanta ya ce kai cikin mamaki ya ƙara ware idanuwansa saboda wani abu da ke faruwa a daidai wannan lokacin ba komai bane yake faruwa ba illa kasancewa Ahmad cikin wani yanayi da yake ji a ransa cewa lalle ya taba ganin wannan budurwa sai dai kuma a lokaci guda hankalinsa na tambayar su aina bakinsa a buɗe mamaki kawai yake akan abin da ke faruwa sannan kuma yana ƙara tambayar kansa akan wace ce takamaimai wannan budurwar duk da karancin shekaru na Armad amma bai dade yana kallanta ba ya tabbatar da kansu cewa lalle bai taba gani ko jin halitta mai kyauta ba kai ko da a zane ko kuma a labarai da tarihin fararen aljanu tun arma da ya kura wannan budurwa wadda bata fi sa asaba ido ba ma tare da ya sani ba Ba don komai ba saboda kwatsam ya ji a ransa cewa lalle akwai yuwar idan ya fiye kallon fatar jikin wannan budurwa zai iya samun damar ganin wucewar jini da idansa kamar yadda ya ji ya faru a hayar lasina na Tengel macen da aka ce ba taba haifar wata da ta kai ta haske ba sai dai amma Armad bai samu damar cimma burinsa na ganin hakan ba domin a daidai lokacin ne ya fuskanci cewa ashe ya daure yake mau a cikin ankoki ba shirye dawo haicinsa tare da canja fuska game da cewa wai zuwa ya ku kuma mene muku da za ku ɗaure ni a cikin ankoki haka bai ƙara sarfe baki ba saurayin da ke ɓangaren dama ya dube shi a fusace game da cewa mu za mu maka tambaya ba kai za ka yi mana ba saboda haka abu na farko da ya kamata ka sani shine muna so kai mana wani abu guda ɗaya idan ka yi shi za mu sake ka ka tafi idan kuma baka yi shi ba to saurayin na zuwa na sa sai ja numfashi tare da kallon doguwar sa yana kuma yi armad armad inkiya da ita mamaki ne kawai cika zuciya armad ya kuma rasa me zai ce lamarin da ya sa nan take ransa ya ɓaci amma ko da ya duba ya gan shi ɗaure a cikin ankoki sannan kuma ga takobansa can a ajiye a gabansu sai san babu abin da zai iya a wannan lokaci banda sauraron su ya ji me suke tafa da shi ba tare da bata lokaci ba ɗaya namijin ya taso daga inda yake ya gabato gaban armada hankali inda yana zuwa ya zaro wani dan allo daga cikin kasaitacce alkebbarsa ya nuna armad sannan kuma a lokaci guda da dan yatsansa na dama ya nuna armad wasu rubuce-rubuce a gaban allon wanda aka yi su ta yadda suka kewaye zuwa fasalin ƙawanya gami da cewa abinda kawai muke bukata da kai shine ka dasa jininka a cikin wannan kawanya muryar a natsa take tamkar babu wani tashin hankali a ciki ko kuma damuwa amma kana kallon idanunsa zaka ga wani abu mai kama da buri wanda zai tabbatar maka da cewa koma me suke nema a game da armat lalle babban abu ne wannan alwaya ya kasance yana da matsakaicin girma kuma fari ne mai dan duhu sinadarinsa kuwa yana kama da sinadarin hakorin bakin ɗan adam jeki kawai yake da ɗaukar ido duk da rana ba ta haska shi ba a tsaye bai fi kamu biyu ba sannan ba shi da kauri kwata-kwata ƙurawan na rubutu ido kawai armar da ya tsawon lokaci yana nazari kafin daga bisani ya gane an yi shi ne da tsohon yaren alduresh yaren da kusan za ka iya cewa an manta da shi kwata-kwata a wannan lokaci saboda sama da shekaru dubu aka mai sa da sabon yaren alduresh wanda ake wa lakabi da alduresh amri saboda alaƙarsa da amri kuma kusan kowa ya iya aldurush amri amma samun mutum ɗaya da ya iya aldurush oho daidai yake da samun raƙumi a cikin kuratando na za mu tsaya da wannan labari na magajin wilberforce littafi na ɗaya wanda dr abdullahi ibrahim muhammad ya wallafa ni kuma mai karanta muhammad umar kai gama ke muku sallama ko huta lafiya